Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro sai a mana aikin gafara saboda yau muna fama da matsaloli ko kuma tangarɗar na'ura don haka za ku ji wato shirin ba kamar yadda kuka saba ji ba. Baba yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku da wannan safiyar yau Litinin 13 ga watan fabrairu shekarar 2023. kafin ku ji abubuwa da muke da da su ga baban da kanan labarai. To baba rundunar sojan Amurka ta sanar jiya Lahadi cewa an kashe mayakan kungiyar Al-Shabab sha biyu a wani sabon hari ta sama da aka kai a tsakiyar kasar Somaliya. Kasar turkiyya tana neman 'yan kwangila 134 da wasu da ake zargin su da yin gine-gine ba bisa ka'ida ba. ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa jiya lahadi cewa a cikin makonni biyu da suka gabata mai yiwuwa ne rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko da ta mamaye ukraine kusan shekara guda da ta wuce to don labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ko kuma za ku ji tarihin siyasar jihar kwara da ke yammacin najeriya game da wannan zaɓe da ke zuwa da ma irin zaɓuka da yadda aka gudanar da harkokin siyasa a baya a cikin jihar ta kwara. bayan haka kuma za ku kuma ji cewa yau take ranar rediyo a duniya inda kungiyar masu sauraren rediyo a jihar borno suka karrama wasu gidajen rediyo za ku ji ko me yasa suka yi hakan kamar kowace safiyan litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da safiyu hashim gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojan Amurka ta sanar jiya Lahadi cewa an kashe mayakan kungiyar Alshabab sha biyu a wani sabon hari ta sama da aka kai a tsakiyar ƙasar Somaliya. Rundunar sojan Amurka Afirka ta da aka fi sani da Africom ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa harin na kare kai ne na haɗin gwiwa ya afku ne a ranar goma ga watan Fabrairun da ta wuce. bisa bukatar gwamnatin tarayyar somaliya a cewar sanarwar harin ya faru ne a wani yanki mai nisan kilomita 45 kudu maso yammacin garin habio mai tashar ruwa a tekun indiya mai tazarar kilomita 472 arewa maso gabashin magadishu rundunar africom da ita bata fayyace wurin ba amma kafofin yada labaran gwamnatin somaliya sun rawaito cewa lamarin ya faru ne a donlaye kusa da garin amara na jihar galmudug gwamnatin somaliya ta ce an kashe 'yan ta'adda 117 a harin na ranar juma'a da ta gabata kasar turkiya tana neman 'yan kwangila 134 da wasu da ake zargin su da yin gine-gine ba bisa ka'ida ba duk da cewa masu aikin ceto sun kwaso gawarwaki daga gine-ginen da suka ruguje bayan girgizar ƙasa guda biyu a makon da ya gabata da ta yi sanadin kashe sama da mutane dubu talatin da uku tare da raunata wasu dubu casa'in biyu ministan shari'ar turkiyya baker bazdag ya lashe takobin hukunta duk wanda ya haddasa rugujewar dubban gine-ginen yayin da girgizar ƙasa ta ranar litinin ɗin da ta gabata ta yi barna a yankunan kudu maso gabashin turkiyya da arewacin siriya ya ce an kama mutane uku da suke jiran shari'a zuwa ya jiya an tsare mutane bakwai da kuma hana wasu bakwai fita daga kasar ko a lokacin da hukumomi ke tantance dalilan da ya sa gine-ginen suka ruguje da ma'aikata masu aikin ceto da suka shafe sa'o'i mai tsawo da suka shafe lokaci mai tsawo suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da rayukansu kuma ana samun wasu tsirarin mutane a raye an yi amfani da kyamarori masu ganin ƙarƙashin ƙasa yayin da masu aikin ceto suka bukaci a yi shiru domin su ji duk wasu muryoyin waɗanda suka makale. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa jiya Lahadi cewa a cikin makonni biyu da suka gabata mai yiwuwa ne Rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko da ta mamaye Ukraine kusan shekara guda da ta wuce. bayanan ma'aikatar ya dogara ne bisa bayanan ukraine cewa rasha ta yi asarar rayuka 824 a rana a cikin makon da ya gabata fiye da sau hudu a matsakaicin rahoton da aka bayar a watan yuni zuwa yuli ma'aikatar ta ce kididdigar ta dogara ne akan mai yiwuwa adadin daidai ne bayanan ukraine ma'aikatar ta ce karuwa waɗanda suka mutu a rasha watakila saboda wasu dalilai da yawa da suka hada da rashin sojojin da aka horar shiryawa da kayayyaki a fagen daga sabbin bayanan leƙen asiri na birtaniya wanda aka wallafa a shafin twitter ya kuma ce ukraine na ci gaba da fuskantar matsin lamba yayin jawabinsa na bidiyo na dare jiya lahadi shugaban ukraine vladimir zelensky ya ya ba da kokarin da ma'aikata ke yi na maido da na'urorin samar da wutar lantarki da jiragen yaƙi marasa matuƙa da makamai masu linzami na rasha suka kai wa hare-hare a ranar juma'a to madalla an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu je ga rahoton mu na musamman na yau akan siyasar najeriya daga matakin jihohi a daidai wannan lokacin da zabukan ƙasa ke kara ƙartowa a yau za mu mai da hankali ne akan jihar kwara inda wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto Kwara jiha ce da ke yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya wacce aka kafa ta a ranar 27 ga watan Mayu na shekarar 1967 a lokacin gwamnatin mulkin soja karkashin janar Yakubu Gawan lokacin da ya raba gundumomi hudu da suka hada tarayyar Najeriya zuwa jihohi goma sha biyu. A lokacin da aka kikiro da jihar ta kunshe tsoffin lardunan Ilorin da Kappa kuma da farko an sanya mata suna jihar yamma ta tsakiya amma daga baya ta koma kwara sunan gargajiya da ake kiran yankin kogin neja kenan a jihohi talatin da shida da ke najeriya jihar kwara ita ce ta tara a wajen yawan fadin fili da ya kai kimanin kilomita murabba'i dubu talatin da shida da dari takwas da ashirin da biyar kuma a lissafin kidayen yawan jama'a da aka gudanar a shekarar dubu biyu da shida a najeriya jihar na da yawan jama'a kimanin miliyan biyu da digo talatin da bakwai Kazalika ƙananan hukumomi goma sha shida ne suka hada jihar inda Ilorin ke zama babban birnin wacce ke da mafi yawan al'umma sai kuma karamar hukumar ofa da ke biye mata wajen yawan al'umma. Noma ita ce tushen tattalin arzikin jihar wacce ta yi fice wajen noma auduga, koko, kofi, goro, kwakwan manja, dabino da dai sauransu. Jihar Kwara na da albarkatun ma'adanan ƙasa masu yawa kamar su tourmaline, tantalite, da ma'adanai masu yawa a yankin arewa tun kafo jihar har zuwa yanzu an samu shugabanni goma sha tara daga mulkin soji da na farar hula a shekarar 1999 da najeriya ta gawo mulkin demokradiyya muhammad lawan ya zama gwamna na farko a jihar karkashin inuwar jam'iyyar anpp bayan shekaru hudu bukola saraki daga jam'iyyar pdp ya amshi ragamar mulki wanda ya kwashe shekaru takwas akan kujera sannan abdul fatah ahmed ya ɗare mulki a shekarar 2011 shi ma daga jam'iyyar pdp duk da cewa kafin ya kammala mulki ya sauya sheka zuwa apc kafin daga bisani ya dawo pdp a shekarar 2019 ne jam'iyyar apc ta karɓe mulki inda abdulrahman abdulrazak shine gwamnan jihar tun zaben shekarar ta 2019 har izuwa yau wanda yake neman wa'adin mulki karo na biyu iyalan olusola saraki su ne ake ganin sun fi karfi a akan harkokin siyasar jihar baya ga kasancewar dan gidan Bukola Saraki ya yi gwamnan jihar kuma ya sanata wanda ya taba zama shugaban majalisar dattawa haka zalika kanwarsa wato Bemi Sola Saraki na cikin ministoci biyu masu wakiltar jihar tun shekarar 2019 to a yayin da zaben shekarar 2023 ke gabatowa ko me 'yan wannan jiha ke gani game da siyasar jihar? Sunana Abdullahi Abdulmajid da nake rike da mukamin Group Managing Director na kamfanin da take gudanar da harkokin kasuwanci wadda yake na jihar kwara ce ba tare da wani dogon bayani ba kowa da kowa ko wadda ma ba dan kwara ba ne da kuma wadda ba zaman akwara yana sane da cewa kafin shekara 2019 siyasan mu a kwara state da kuma yanayin yadda ake gudanar da arkan governance wadda ake gwamnati wata al'amari ne wadda yake za mu iya ainihin cewa muna siyasan bauta ne a lokacin mutanen kwara suna karkashin wasu mutane ne wadda yake san rike ja'an kamar dukiyoyinsu sa'annan gaba ɗaya mutane ba sa samun wani jin daɗi ko kuma wata fitar da hakokinsu a karkashin wancan gwamnatin gwamnatin nan kuma al'ali su suka rike gwamnati ba su gaza shekara goma sha shida ba a lokacin nan duka abubuwan da ake yi a jihar nan ya danganta da abin da mutum ɗaya yake so ne mutanen kwara ba su ji daɗin rayuwa ba ba a samu abubuwan da wasu jihohin wadda yake kamar kusan lokaci guda aka kafa mu da su duka ci gaban da su suka riga sun samu unfortunately mu a kwara ba mu samu ba sunana salihu mustapha kwara ita ma kamar sauran jihohin ne ana neman tsaro ko ina yanzu kowa yanzu yana la'akari da a samu security sosai so wannan kadai abu ne da yake ko ina a kasan nan ana bukata kuma babu da za a ce gwamnatin apc ta kasa ba abu ne da yake mun zo mun same ta kawai abin da ni kuma zan ja hankalin mutane irin wannan abubuwan tun da ya shafi kowa bai kamata a mai da shi abin siyasa ba abu ne da yake kawai kowa zai kawo duk taimakon da za a yi saboda ya kawo karshen wannan abun domin ya shafi dukan mu a kwara muna bukatan yadda za mana gyaran jiyarmu da yake wai za a samu kasuwanci domin nan kwara din nan jihar da yake wuri mafi yawa ma'aikatan gwamnati ne in aka samu hanyar kasuwanci inda da yara matasa da kuma manyan ma mutane za su koya aikin hannu saboda su ma su samu abin yi kasancewar kowace jiha na da irin nata matsalolin ko dai a siyasance ko kuma wajen zamantakewa ko a ina mafita kan matsalolin jihar ta kwara waɗanda ake ganin za a iya samun canji bayan za zaben shekarar 2023? Sunana Comrade Salihu tata Mahmud mai magana da yawun kungiyar tabbatar da zamantakar lahiya da kuma tsaro a arewacin Najeriya. A na farko ma tukunan rashin kyan hanya yana kawo fargaba inda wadansu suna dajujukan gonaki ya ma za su suje su assessing inda an kasa establish polling unit duk da cewa za a amfani da biva ne to suna cikin wannan matsalolin. Na biyu kuma a wannan lokacin akwai 'yan bindiga daɗi waɗanda suna dajujukan da ake reno nama dama daga wawa woro kemanji karunzi har da su tebo ko ma satin da ya wuce nan an sace mutum to a inda ma yanda za a yi a kai waɗansu kayan zabe da kuma a wa da kawunan mutane su a su an ya zama abu mawuyaci to a takaice dai rashin kyan hanya da kuma irin rashin tsaro a ita kanta wannan bangarorin arewacin kwara ya zamanto matsala wanda za a zo a fuskanta a wannan zaben to sai an zo an wayar da kawuna an kuma kara mana jami'an tsaro kuma muna fama da matsalan adawa adawa inda abin da ya kamata a ce a yi siyasa ba da gaba ba za ga apc na fada da pdp pdp na fada da apc aka kuma su sdp su nnpp da sauran fatutuka a yayin da jam'iyyar anpp da pdp da ma apc suka mulki jihar ta kwara tun shekarar tara a yanzu dai a zaben shekarar dubu 2023 da ya rage sauran 'yan makonni 'yan takarar neman kujerun gwamnan jihar goma sha hudu ne suka fito ciki har da gwamnan jihar da a yanzu yake neman zarcewa a wa'adin mulkinsa na biyu da kowace jam'iyya ce za ta samu nasara a wannan zaɓe mai zuwa a jihar lokaci ne kaɗai zai bayyana shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya To madalla gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da ta shirya mana wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce shugaba joe biden ya ba da umarnin jiragen yakin amurka harbo wani abu da ba a tantance ba akan tafkin huron jiya lahadi da sanyin safiyar jiya lahadi jami'an kasashen amurka da kanada sun hana zirga-zirga a sararin samaniya akan tafkin wanda ke kan iyakokin kasashen biyu yayin da aka aike da jiragen soji domin gano abin ma'aikatar pentagon ta ce an yi imanin cewa abu ɗaya ne da aka gano a montana a ranar asabar wannan dai shine abu na hudu da aka harbo a wannan watan 'yar majalisar wakilan amurka elisa slotkin wacce ke wakiltar gunduma a jihar michigan da ke kusa da inda lamarin ya faru ta wallafa a shafinta na twitter cewa matukan jirgin saman amurka da masu tsaron gaba sun harbo abin slotkin ta wallafa a shafinta na twitter cewa ma'aikatar tsaron ta tuntuɓe ta game da ci gaban jiya lahadi amurka ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya kada ƙuri'a cikin gaggawa don ba da izinin isar da kayayyakin agaji na majalisar ɗinkin duniya zuwa yankin da 'yan tawaye ke rike da shi a arewa maso yammacin siriya ta hanyar ƙarin tsallaka kan iyaka daga turkiyya bayan wata mummunar girgizar ƙasa a makon da ya gabata tun a shekarar 2014 Majalisar Ɗinkin Duniya ta iya kai kayan agaji ga miliyoyin mutane da suke cikin bukata a yankin arewa maso yammacin ƙasar Siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita ta hanyar turkiyya a ƙarƙashin amincewar kwamitin sulhu. A yanzu haka, kowace sa'a tana da mahimmanci, Linda Thomas Greenfield, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a cikin wata sanarwa ga kamfanin dillancin labarai na Reuters. Mutane da abin ya shafa suna dogara da mu. Ta ce ba za mu iya kyale su ba dole ne mu kaɗa ƙuri'a cikin gaggawa kan wani ƙudiri na yin biyayya ga kiran majalisar ɗinkin duniya na ba da izinin ƙarin shiga ta kan iyaka don isar da kayan agajin jin ƙai lokaci ya yi don mu hanzarta da gaggawa da manufa. Ta gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. a ranar sha uku ga watan fabrairun kowace shekara ce wato hukumar kula da ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ke warewa a matsayin ranar rediyo ta duniya don haɗa kan al'umma a faɗin duniya baki ɗaya takin bikin na bana shine rediyo da zaman lafiya daga maiduguri haruna dauda ya aiko mana da ƙarin bayani a rahoton da ya haɗa mana a ranar sha uku ga watan fabrairun kowace shekara ranar ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar rediyo ta duniya don haɗa kan al'umma daban-daban a faɗin duniya baki ɗaya takin wannan ranar shine radio and peace wato zariyo da zaman lafiya wanda ake kokarin ganin cewa an daɗa ta dama al'umma game da irin mahimmancin wannan rana an dai gero rediyo ne a ranar yuni da alif dari tara da ashirin da uku a wani gari da ake kira bombay da ke ƙasar indiya saboda mahimmancin wannan rana ne dai ƙungiyar masu sauraron rediyo ma wasu kafafen yada labarin a da gidan rediyon sashen hausa na muryar amurka wanda kuma tambayi shugaban kungiyar alhaji abdullahi dungus ko me yasa su rama wadannan kafafen yada labarai na gida da na waje a da sashen hausa na muryar amurka sai ce da ni eh to alhamdulillah mun ɗauki domin mu karrama dukkan wayansu gidajen rediyo da suke da shi na cikin gida har ma da na waje gabaki daya domin irin gudummawa da suke bamu wajen da suke watsa labarun su ba dare ba rana kuma ko da yaushe muna nan da rediyon mu ba ma tsallake labarun su da dare ne ko rana ko na safiya to dalilin dalilin irin wannan shirye-shirye da suke nuna mana ta fannin wajajen da ake yin fannin tsaro ne a'a lafiya ce zamantakewa ne na zama da dukkan inda ake cikin zaman lafiya to wannan ta fannin gidajen rediyo muke fahimtar junanmu domin mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da dukkan wani abubuwa ko na cuta ko na lafiya ko mai daidai da fannin rediyo ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce masha Allah Allah ba su lada da dukkan irin gudunmawa da suke bayarwa. Jaman ganin cewa a cikin kafafen yada labarai da ku karrama har da ma muryar Amurka kamar menene muryar murya maka ta yi don birke ku ne ya eh to alhamdulillahi a cikin muryar amurka wato akwai irin shirye-shiryen da suke bayarwa ta fannin daban-daban ta fannin yadda za ka ji har talaka kula zai zo har ta fannin gidan rediyo na amerika ya ba bada gudunmawansa domin samun zamantakewa a tsakanin ko kuma na tsaro sai ka ji ana tambayar mutum a wannan fannin to a gaskiya irin wannan program da suke aiwatarwa din shine ya samu musamman domin mu da kuma ma'aikatansu jajirtattu da suke bayar da shirye-shiryen labarunsu ba tare da wata tangarɗa ba ba ma kamar kai kan ba mu da abin da za mu ce maka na jihar Borno sai dai mu ce Allah ya saka maka da alkhairi da irin gudunmawa da kake bayarwa ta wajen watsa shirye-shiryen jihar Borno. To wai ko me sauran mamobin gungun ke cewa ne game da wannan rana? A sunana Idris Nuhu Waziri a nan Maiduguri sannan ina rike da mukamin mai ba kungiya shawara ta fuskoki da dama kamar ta sauraron rediyo. Wannan rana muhimmiyar rana ce ba don komai ba saboda irin gudunmawa da rediyo ya bada sannan kuma rana ce wadda take muna nuna farin cikinmu domin mun samu kusan rabin ilimin da muke da shi ta fuskar rediyo ne. Kamar akwai wani wayewa da za a ce rediyo ta haifar haka cikin jama'a na sanin wasu abubuwa wanda suke boye? Sosai sosai. Misali yanzu mu muna nan Najeriya. Najeriya ɗin ma muna arewa maso gabas a Borno State. To amma yanzu haka idan ka tambaye mu menene yake faruwa a kasashen Turai ko kasashen Amerika ko ƙasashen Asiya da waɗansu jihohi da waɗansu garuruwa garuruwa da waɗansu mashahuran mutane duk mun san su amma ta fuskar rediyo don ba mu taɓa zuwa wajen ba. Farko suna na Jidda Adam ni ne magatakardan wannan kungiya mai suna kungiyar masu sauraron rediyo ta rashin jihar Borno ke wuce. Gaskiya muna ga rediyo kamar makaranta ne a wajen mu. Rediyo ya ilmantar da mu ya nishaɗantar da mu ya ƙatar da mu kuma ya fa'itantar da mu sosai ba kaɗan ba a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Wasu abubuwa sukan faru ba ma samun ba ma je sai da rediyo musamman ma wannan kungiyar ta mu kuma labari baya fitowa mai gaskiya sai a gidan rediyo shi ka muka ba muhimmancin fitowa mu zama mu ta mu nuna namu murna da kuma alfaharin cewa lallai wannan rediyo dole mu zo mu mu ba da namu gudumawa ɗari bisa ɗari. Wasu masu sauraron rediyo nan a jihar Bondo ke da muhimmancin wannan rana gare su da kuma aka keɓe ranar sha uku ga watan Fabrairu kowace shekara. a Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla a gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka. Kafin mu kawo muku wato shirinmu na musamman ko kuma wato um, shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. sauraro bar kuma da sabon shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin marayu ma'aikatan da ke aiki da 'yan fansho da dai sauransu. A yau za mu duba batun rushe wata unguwar Fulani da ke kusa da barikin sojoji na Kaduna. Kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil hashin gunar shirin na wannan makon zai shiga jihar kaduna zuwa yankin jaji wanda hukumar barikin soja da ke yankin ta rushe unguwar da ake kira bela wadda ke zama matsugunan makiyaya na tsawon shekara da shekaru ɗaya daga iyaye mata da aka rusa wa gida a yankin fatima ibrahim ta ce barikin sojan mata tarar da su a yankin kuma da jama'ar su aka yi amfani wajen gina ita kanta barikin sunana fatima ibrahim kuma ni ne mai wakiltan filanin da suke zaune a bela jaji kenan to a august an zo an ba mu 30 minutes a gidajenmu aka rushe mana gidaje dukanmu duka aka yi kwandabin gidaje to da aka yi kwandab gidaje mun so mu ji 30 minutes wani minti minti 30 30 kakka ji tsoron magana talatin kwamandai ya ba mu muna zaune a baya akwai dogo kuma wannan gurin da muke zaune sama da shekara saba'in iyayen mu suna nan jaji na ya sami gurin barikokin duka nan suka samu iyayen mu a wajen nan to sai aka zo aka wayi gari a ruwa sama ruwa ƙasa ana ta ruwa haka aka rubuce mana gidaje lemu kai an kama ɗankin nafin koko an kama wani ya je ko infoma aka ce ba ɗaya doka ne daga sama in ji komanda in ji sojojin da suka zo gurin kenan suka ce doka ne daga sama a rushe wannan gurare ba a son ganin wani a gurin to me ina za mu je duka mu a lokacin ba mai dawan da zai kai shi sati biyu sadda aka yi mana wannan rusau sama da gida hamsin aka yi rusau din gida kuka gina irin gidaje da ake koko da eh, irin rigar kuna fulani a'o gidaje ne bulo da bulo kwano ko ina kowa kwano da komi wanda ka sani kaman unguwa kana daga saman titin zaria zuwa kaduna in ka sa idon ka yamma za ka hangi gidajen mu kuma abun da ya riba mu da bariki ai dogo shi ya riba mu hanyar leruwai shi ya riba mu eh hanyar jirgin ƙasa bayan na ce to ba a tashi mana wannan shin mutunci sai da muka biya shi. ba mu da ka ko kaza ba kowa ya mallaka duk sadda mutanen nan za su shigo za su zo da makamansu tun suna zuwa karfe goman dare sun zo suna karfe tara sun zo sau uku ana shiga mana gida shi ne nake so in ce me kike nufi da kuntsiya ce ba saniya ba akuya ba tunkiya duk mu har ga Allah wanda suke zuwa da daddare ba su daukan mana tumaki eh, awaki ba mu soja su suka zo suka kwashe mana awaki har da kaji. a tsaya kina nufin ku da ake cewa fulani suna yin aiki na kidnapping eh. wato kuma an zo an ɗibi na duka an ba mu da komi yanzu dukanmu a gidajen haya muke wallahi wasu kwanan nan sau uku ana masoyi ba kuɗi ba wani sana'a daga noma sai kiwo shi muka sani kuma ga yaran mu duka matasa muna da su sama da hamsin wata mata ɗaya wasu biyu wasu ma ba a yi masu auren ba duka muna nan da su sai aka ce an kore mu a gurin ba a son gani mu an rusa mana gidaje ina ake son mu kai matasan mu yaran mu yan shekara hudu biyar makaranta suke yi to in muka yi nesa da makarantun ina za mu sa su makarantan dan Allah ina tambaya ina za mu sa amma yanzu da aka bayar an rusa ina kuka koma muna cikin jaji yanzu dukkan mu muna cikin daji wasu kuma sun tashi sun yi kudu gida biyar sun tafi sun yi kudu suna wajen abuja ina wasu ce kotun asali can akwai yarjejeniya tsakanin ku da rundunar soji cewa idan aiki ya zo za ku tashi ku ba su kuri babu ba yarjejeniyan don da da yarjejeniyan ai da mu sun ba mu tarihi don duk gini ginen da aka yi da mu aka yi kankare. duk a barikokin nan da su aka yi kungilan gini kuna nufin da ƴan uwanku aka gina bariki Ka barikin nan da su aka yi barikin gurin ta same ku kenan gurin ta same mu ko yanzu in muka je ina iya gwada ma kowa makabartar wannan na kakana wannan na tsohonmu wannan duka suna nan yanzu haka a take yi. Amma kafin a baku minti talatin da kika ce aka rushe kila an ɗauki wani lokaci suna gaya muku suna son gurin ba ku tashi ba. O o o ba su taɓa ba. So ɗaya suka kira taro suka ce gurin nan ya aka yi kowa ya mallaki wajen nan mu sau ɗaya muka san an kira filani taro sau ɗaya ana kiran ci taron na ya je suka dawo na ce ya aka yi suka ce ba a son a ga wani kiwo a bakin bariki ko saniya ko akwai har ce to ina shanu shanun da duk an sace suka ce to ai su ma an sace masu nasu doka ne daga sama ba a so a ga kiwo ana. Oh, binciken da filin ciki da gaskiya gudanar ya nuna cewa sojoji ko cibiyar soja na da hurumin tsarin mallakar duk inda ta gina wata cibiya da tazarar wasu sassa da ke kewaye da wajen amma takan samu shekaru kafin neman sassan haka kuma akan yi bayani ga waɗanda ke yankunan don neman inda za su koma kafin a ɗau matakin faɗaɗawar kasancewa sojoji ba su fiye yin ƙarin haske kan matakansu ba amma shirin ya nemi jin ta bakin shugaban sashen kula da hulɗar soja da fararen hula na rundunar manjo janar marcus kangi wanda ya ce duk wanda yake da korafi kan wani soja ko rundunar soja ya rubuta ko ya ji ofishinsu don kai korafi tare da tabbatar da cewa za a share wa mutum hawaye idan har an gano yana da gaskiya. Ni ne Major General Marcus Kange, ni ne kuma Chief of Civil Military Affairs Army na Nigeria Army. Wannan bangare dai na Department of Civil Military Affairs din kamar yadda suna ta tabata Civil Military Affairs wato wannan ofishin department din ne wanda yake interfacing tsakanin sojoji Najeriya da farin hula. Me nake nufi da wannan wato wurin ne wanda amin inda muke tabbatar da cewa akwai wani abu a tsakanin farin fula da soja wannan department din zai iya shiga tsakani ya yi tambaya me ya faru an mun fana me ya faru din to za mu iya mu yi shi ko wannan department to madalla jama'a iya abin da za mu iya kawo muku kenan kuma da fatan za mana aikin gafara kamar yadda muka faɗa tun da farko mun samu tangardar na'ura ne a don haka nan za mu dakatar da wannan shirin har sai kuma lokacin hantsi idan allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza wanda ya shirya ya bada umarni da kuma wato injiniyan mu mr karl wanda ya taimaka muna a wurin daidaita na'ura baba ya koma ne nake sallama da ku a huta lafiya sai mun haɗu a hantsi.